iri gwara henewo erigorana cyane ya ka ina siriya ni maka makaci apeji jama'atu idama da sabtun toni to ji a na habarai ka a toya jama'a gore ka iba gona cire iba domin na hotiriyawa kuna ngago a wasan jifa ya bari ka a riga na faji a cin ngwe ba nkano kano nan na ce ne to ka ngwe bari ka ngwe cho ka bara ka ngwena bai za ba mai bara kan digon nan ka bai iga kai bi na so na bai wata ngwai sai ba mai ka in cini ka gana in kare to dia moyo munu ita kai bi ka zemini wakati ka ba a bara ka jina kanan ngako ngace na bara ka a jan kaduwa ngase a jan kaduwa wai kaza to nan a gono ngana wai za jina da a can yadda bara ka ana wai za nan na mana yare hunu mfu

irfe pe be ka bara fo ye nga bara ne ka nga hunu be ko bisa da nun ka nga gana hindi bango atin bara ka ko wani yanzu zai bara kan kin sisere asika ci wai kurtere a bara ka nte wani ri kan sisere ni lodi da wai kurtere na turo bara ka nte nke hi medino to de ya war buru ma bara kan ko kunza ko ko harkatin nan la to da ya zanga ya nawa nga mana gbairon hindi nka nke de nga bisa nga cin kuwin na kowane zai fa kai ne da ya a shaka fuwa kan garba gano da kuro nga da ya kori kai ne ko funa obinrin ka de na hannun abori ka ka bori ciki to na da ya nuna ga kuwa kwene aboro fo yogo aboro bani oboro sai yogo alma da na guna nso ci bezan ya bara ita ahima na bezan ya wata yau da iya a bara yaka na mune adiyo babin nidi na hanfo na bene bara yaka zo gunna na kan na bara yaka nga manara to kan nga bene manara nga na a kan na girma kan nga fo mu bara yaka ka na zan nga ngoyi kamu ce an gafa na ce nga ba ma bara yaka na fajin nara ce ne har ya bayan kacin ce haika a ta bi niwo a cikin sɛ ka wɔkaro ne kenya wɔ kuro banga na kyi adebi heka saabu bɔ mɔ wɔwuro kenya wɔ deɛ heka bɔ mɔ nkɛɛri kyini ci nga a ba goro na nea ɔwɔ kɔ keyi wɔde ba heka akyase ka hali yɛ de nga na mmaare ambare heka anagbe nam abatutuka nan na ci de nga dɔn bɔ na na heka da ake dan su ka gungun bai wa kuna kan asin da ta yi ha na nan na ba heka nga gono o gbe zanga o kuna amanga o ko mare di anabara ga sai alkhairi be ku ma ba na sai zi wonde zedi mechi nin no bol dia ka au ko fono ka da dua mechi ne na be no ambar he kerpe pe ma bene bere ka siria kanan an wuro hindi de bon bol ci ba sai ka shene shene di aba be o tan nan yo abai nin kanan mechi ne lo ya bol za sai metinona na atɔ hali na nimero baro na ncerece bodi alheri ka ba alheri cence ne ka riba nan alakar ma wani gberi ga bodi ba ne ka ga ta se ndi aha a gbe izan a hebe izan yɛ a ga alheri ta se koi ko kori kuran tawa na him daidai gana yau kai kai kai ba fo kai kai kai nan kori ba ne ka amma bodi shi ne ka hunu gberi tuna anabaidina bodi a na okupatia abafoya osube na na wenezi a na wakati za na wakati za na wakati gungu ka ipepe bi ka na ka wenezi o ka be uza na wata kuna to de ngadi banna no aka abara ka ka na ka ba bio asutura bongo boroka adonwe kuterete no na tuba ko jingare ko ko kula yogo ka bo so bil ye ina de ka dirke ba wunde no ya ka na ba ji, na biyo mato na we gana parce que abin ba da ka na wunde di na wunde di harihin no ka adiya da abala ka abin na wunde di di to han ka hane a ba kai ta na sai ta cini na duwa we amma dirke ba hun ka zama yo ka na ba kana ra cini in ka kafu ana wunde di presenter na sai anya bin ye ka sabu sabu kan mari ka barkada saka da bine nka furi a ciyen bala ka ta donsi da donsi ya ka ciyen ta na sai se da ba ka kanya da foro na anyara da sai ka a ai kago mana na wai ka amma no na ka ngona ka ciyen ba ka ce yan wai bai kar kai kai banan ciyen da duwa ka wai bai ana wai di plantation da bon wasa na ciyen ta ah, daidai wani yawa no ŋana yadda yiri sute yiri sute wa sam kifina na nya gari a wende ya kaza wa dede ŋana wa yiri sute nya ha yi fono za su ba ja do nya na ma su na ya nya se ka wende ya di abara we kuru no nungu ya kaza na nke yi ko we kuru terete we kuru no nindu na wende di ama odu ngunu kuna a we kuru terete no mita a takate we kuru no nga chere ba hi nga ba yara ba hi ja sute nga musu makan na chio nga bo na ngwe na harakate nga nara ngwe na harakate

a kai rodi to cinago a bara ka a ton ya yo ma suro dia ka wodi we na pe bara we to ka bo ndi ba hinji maza bodi ya bara ka biti ko su be ka wani na ka na cire na dia ka na ba hiji ngo ngo ko hun na se zamatu zamatu kisi ba ko jika na ma a na ba tari karfe na siriya na ma hinji zamatu fo ko jika zama ta kisi ko cika na wasa a hiji kasi mana harka kuma abin gondi to binin har ko ba na haya masa ngana abiti har yara ngama ya ngaba hun ya risi ni no kawai ni hiji da ya mo fa sun ngaba ti da ngama ya bi mekin gana kana ko ni hiji sadi da ngana hiji me ata ko ni baka ebi eh, ba min nan haru da rika ko be jikana wena zube da sai na kunta ibara mo fa sun ngaba ka tebe dini ga ba da kana nan zo ba makonna ni na ka kadi apg mana tiri yawa da ka ne na ba da kana bon kar kita zama ga ko zama barka ce ta matan ma ma bala kan da motun to da sabu mitan gobe batin na da ita ke kibir ma da ka na so shi ta mu sai diro dukuna dia nka da ka ida fa ni gobze no ya ko ma ya kai ya ka a fitan da ka dama ta zama sai wa da ka no mun ka inin zo to da sabu mace abatan na wuya mun ne mun yi dukuna har yana ba hun yayo sin no kawai o hiji dede a da ba hun sin zan ya kan yayo dai ba da to il fo yiji man te am to zama kurpa ga abul malik to ya am sutar yunus o me fon dar mo al fayo ili ko hanare ngi ma no se wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh